Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara a jihar Georgia da ake kwatanta ta da mai muhimmanci a jiya Asabar domin gudanar da gangamin siyasa tare da 'yan takarar majalisar dattawa na Republican wanda za su fafata da 'yan Democrat a zagaye na biyu a watan Janairu. Zaben da zai tabbatar da jam'iyyar da za ta samu rinjayi a majalisar dattawan Amurka wanda za ta yi aiki da gwamnati Joe Biden. Biden tsohon mataimakin shugaban kasa ya lashe jihar Georgia amma ba sanar a hukumance ba da tazaran ƙuri'u kusan dubu goma sha biyu a cikin kimanin ƙuri'u miliyan biyar da aka kada a jihar. amma kwamitin yakin neman zaben trump ya ce ya shigar da kara a kotu a ranar juma'a domin kotu ta soke sakamakon zaben na ranar uku ga watan nuwamba a jihar a jiya asabar trump ya kira ga gwamnan jihar georgia brian camp da ya shirya wani taro na musamman da 'yan majalisar jihar domin soke sakamakon zaben da aka yi a jihar kane su zaɓi masu gudanar da zaɓe wanda za su goyi bayansa a cewar jaridar da washington post sai dai fadar white house ta ke cewa ufa akan wannan batu rasha ta kaddamar da aikin ba da maganin rigakafin coronavirus a jiya asabar domin dakile yaduwar cutar da ke sauri fiye da kowace cuta a tarihi mutane da ke kan hadari su ne suka fara samun maganin wanda aka yi wa suna sputnik v da suka hada da ma'aikatan kiwon lafiya da malaman makaranta an tabbatar da rigakafin ne a cikin watan agusta duk da sukan lamiri da masana daga kasashen yammacin duniya ke yi game da matsalolin da ke tattare da gwajin maganin rashi ta shirya ba da maganin ne yayin da kamfanonin magani na amurka da suka hada da pfizer da kuma biontech suke shirin yin hakan a mako mai zuwa biyu bayan amincewar kwanan nan da birtaniya ta yi kamfanonin harada magungunan guda biyu sun samu amincewar amurka a watan da ya gabata rasha ita ce kasa ta hudu ta duniya da coronavirus ta fi barna inda sama da mutum miliyan biyu da dubu dari hudu suka kamu da cutar a cewar cibiyar sa ido akan cutar ta jami'ar john hopkins mutane da suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya sun haura miliyan 66 kana sama da wasu mutum miliyan guda da dubu dari biyar ne suka mutu da cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka tana kwashe ɗaruruwan sojojinta da ta jibge a somalia domin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'addan al-shabab duk da cewar kwamandojin sojin sun tabbatar da barazanar da ƙungiyar mai alaka da alkaida ke yi na ci gaba akwai barazana in ji mai magana da yawun rundunar amurka a nahiyar afirka kanal chris Kans. yana faɗa murya amurka bayan sanarwar yammacin juma'a game da umarnin da shugaba donald trump ya bayar na kwashe sojojin amurka daga somaliya amma kansu ya ce duk da taurin kan alshabab an magance ta ya kara da cewa an yi maganinta ne da yawan matsin lamba da ake kaiwa akan kungiyar a cikin watanni jami'ai a ma'aikatar tsaron amurka sun bayyana damuwa akan kwarin gwiwa da karfi da kwamandojin alshabab suka nuna da kuma rahoto na baya-bayan nan daga babban mai bincike a ma'aikatar tsaron amurka inda ya yi gargadi cewa duk da kokarin da ake yi alshabab na nan da karfinta shugaban wata babbar kungiyar kare haƙƙin bala'adama a masar da aka kama makonni biyu da suka shuɗe bisa zargin ta'addanci a jiya asabar ya ce yana sa ran gangamin neman sake shi zai taimaka wurin sake wasu da ke ɗaure bisa irin wannan zargin a watan da ya gabata masu fafutuka sun kalli tsire gasa abdulrazak babban daraktan kungiyar kare haƙƙin bal'adama a masar ta egyptian initiative for personal rights eipr a takaice tare da wasu ma'aikatan kungiyar guda biyu a matsayin tsangwamar siyasa na bayan nan da shugaba abdul fattah al-sisi ya yi ma'aikatar harkokin wajen masar ta faɗa cewa kungiyar ta eipr ba ta da izinin aiki wani zargi da kungiyar ta musunta babu wata sanarwa a hukumance daga masu shigar da karar jama'a tun lokacin da aka sake abdulrazak kana ba a yi wani kana ba iya samun bayani daga jami'ai ba kamen da ke zuwa bayan da kungiyar eipr ta shirya taro a kan batun take 'yancin bala'adama a kan manyan jami'an diflomasiyya goma sha uku a alkahira lamarin da ya haifar da sukar lamiri da ba a saba gani ba daga kasashen yammacin duniya da kuma wani gangamin kasa da kasa a shafukan sada zumunta. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin VOA Hausa. Kasuwa a kai miki ne, kasuwa kasuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraren mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa kai miki doli wanda yau ni Haruna Mamman bako zan gabatar muku inda muka leka a kasuwar Bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni. To yau shirin kasuwa a kai miki doli gashi nan ya kawo kasuwar Bazaga kuma mun sadu da wani mallami mai sai da dusa barka mallami muna layi ko to ni bayanin dusa ga shi mun ga dusa ga buhuhuwa ga tiyoyi dole a wakala wuri to dusa muna sai da tiyar ta naira ɗari da ashirin buhu kuma muna sai su a naira dubu hudu da ɗari biyar to ana zakkuwa sai sosai kamar irin yau a wana sai gaskiya yau an yi ciniki don babu ma dusa ta kai karshe da yadda Allah kamar buhu ne an ka shigo da su tun da su waye sai yanzu lokacin damana na ko da mun shigo da ita ba a shigowa ita da yawa ba ta wuce buhu talatin wa'ada aka shigo da sunan kuma duk sun kare yanzu da Allah guda ɗaya rage gashi nan kuma da ya kare za a yi wa lodi a kawo duk ko dai da na za tsaya A'a da nan za mu tsayawa domin sai dai mai hankuri has jibi to ga munan mun yi wajen gujiya Muna laya latizo miya sunanka azumai gondowa gunduwa abdul gunduwa to mi a bayanin gujiya gujiya to gujiya da inda duk lokaci ya kama muna sai sai tunan 250 muna sai sa buhu naira 500 to yanzu tun da so a da kan zaka nan kaso ba zaka ga bayani shike bayani shike yanzu da yau da kaso da sai dai a ce alhamdulillah mutane ba su taba ba kenan ne ba taba ba to me ya kawo haka to rashin ciniki ya kawo ga nan mun ga ga nina na wanga ne ya ta ko mi ya bayanin ta bayanin ta abin da ya sadu wace irin ne ka ce miya wace bakko eh bakko to a bayanin ta tiyoyinta tiyoyinta muna sai suwa 150 muna suwa 100 kuma ana taba sosai sosai ga wancan abun yana na gabuna gabuna shi eh, ba bayanin gabu gabuna albasa abinda a bayanin gabu inda duk lokaci ya kai muna sai na naira ɗari yanzu ko abinda muka sai shi naira ɗari da ashirin. kuma ana taɓa sosai. ana taɓa amma yanzu dai kasuwa alhamdulillah. kasuwa alhamdulillah eh. to ga goro na gani shi ne bayani ne na ga ga kulli ga kuma abin da. kulli dai muna sai suwa naira ɗari biyu naira ɗari naira hamsin. to eh akwai ma har na mutala yan karaci a baka. kuma ana taɓawa sosai. ana taɓa sosai. ga gishiri na kawo yan gishiri. lattijo barka da warhaka me ka? hamza hamza da can najeriya kaka zakkuwa nan ba zaga wurin kasuwa ke kenan dan kasan dumin zan makwabta to min bayanin ga gishiri ga mina nawan ga gari nika gani garin gishiri na to ni a bayani ne shi tiyoyi dari da ashirin wanga dari da ashirin shi ko naira dari da ashirin Awo. dala dala ne a dala dari da ashirin sai ba na nijar to can wancan mina na shi ko kanwa da abin ga kamisa kanwa kanwa kalisa eh. ita ko ni bayaninta? Bayaninta tamanin to ni aka da ita dabbobi aka ba dabbobi aka ba eh. ga mai nama kasuwar ba zaga ya bangaren nama ga nama na ga harka kala kala an abin ga kamshi ɗaya ka tashi min bayanin nama mamman musa ba zaga koli to ga ga nama yau ana tabawa gaskiya ana tabawa ba lahi alhamdulillah naman mina na kai yanko gaskiya akuya ce na yanka akuya guda nawa kai yanko irin yau kasuwa guda ce sai dai babba ce gaskiya babba ce hmm. to an taba mutane na taba ko dai ba su wa da taba ba gaskiya suna taba alhamdulillah ga sunan mutane sun gero daman ga al'ada in ka tora ka sobba zaga yau in kai yanka tana karewa kamin a tashi kwarai ka tana karewa to yanzu ana hana taba kamar ta nawa nawa aka yankawa to in guntu ne za a sai ana sayan na ɗari bai wani na dubu ɗaya yana sai wani kuma na naira ɗari wani na ɗari biyu haka na abu kasuwa ke ta yara. mun gode Allah ya bada kasuwa. iya sunanka. alhaji musa mota ba sabara iko Allah ya bada. alhaji musa mota ba sabara ba min bayanin takin zamani na abin shike. to takin zamani buhu ne muna sai suwa naira dubu goma sha ɗaya. to. asa gare muna sai suwa dubu tara ɗari biyar. to. kuma shi ko ƙasa gare muna sai suwa dubu tara. to. a kwanon takin zamani muna sai naira ɗari shida wancan babban masu su ɗari shida da hamsin. To so ke yanzu kaga ake ciki mutane na zakuwa suna taɓa. Allah alhamdulillah ya bole yana taɓa ya. Amma dai yanzu ciniki ne yanzu yana ɗan karamci sai an soma aiki albasa ya hija sosai. To yanzu nan buhu nawa an ka sai suwa da zuwa ya zakuwa yanzu. To Allah na sai buhu goma sha ɗaya Allah da. Ka ɗan tattaɓa ka kakkama ke. Eh alhamdulillah. To a dahe sosai a dahe. Muna ci gaba da kewaya da cikin kasuwa ga mu mun taho nan muna yawata muna kallon kasuwa abubuwa na tahiya. ga melemu lemu lemu barka da raka ni a sunanka abdullahi fari to a bayanin lemu na ga ga wani kwallaɗe ga wani abin ga a bayani ne to lemu da yau da ka ga yadda shi ke ko ba gaskiya ba kwallaɗe da kaga gani nan yau lemu da sai dai a hankali ko ba gaskiya ba amma dai gaskiya ka so ta a hankali eh a hankali ni ka gani a hankali to ka san yanayin yanzu lokacin da muke ciki lemu muna sai da naira hamsin biyu naira hamsin naira ashirin to ba nawa an ka to da su tun da swahe a gaskiya jiya buhu guda ne saboda jiya lemu ya yi tsada ya yi tsada ina can inda kuka soya ina na kuka so shi lela muke so shi dubu tara jiya yake can farko nawa na kuka zan so shi muna so shi dubu bakwai da dari biyar dubu takwas to ku ko yanzu nan kun kabra ma mutane shi nawa na kuka kabra mutane shi to ai kasuwa asiri ce wannan tun da kasuwa munan kasuwa a kai miki doli kowa na ba mu bayanin nawa nawa aka sai suwa ko mu ba sai samu ba nawa aka sai suwa nan wuri. to nan muna sai da naira talatin biyu naira hamsin can murtala biyu nan murtala. wanda a kwallaɗe to wanda ba kwallaɗe ba. shi ma muna sai da manya da uku naira ɗari. kuma wanga duk buhun ya kare shi ɗaya saura wanga. awo to ban ci ko buhu gaba ɗaya ba saboda canjin kasuwa to ana nan kuma ana mutane na zuwa suna luwatsa suna taba wallahi alhamdulillah ko ba gaskiya ba wallahi alhamdulillah an ko ah, insha Allah mun gode sosai muna nan muna zagayawa cikin kasuwa ga wani mai gyaran takalmi da sauransu mun kawo inda yake mallami ne ya sunanka sunana zabairu to kaga magana gyaran takalmi yau gyaran takalmi to da dama dama saboda lokacin ruwa na muke yanzu to ka tattaba ni ka taba tun da soye to lalle kam na taba na abinci alhamdulillah ka kai gyara takalmi na tun da soye to gaskiya yanzu ban da misali saboda yanzu lokacin ruwa na yanzu sai dai a hankali ni ka kan nuhi da lokacin ruwa yanzu babu mutane babu gyaran takalmin ma yanzu sosai sosai ni ya dalili saboda mutane sun yanzu don suna daji suna daji mu daji can cikin daji takalman su ba su kaca ta yanzu an kaci ke su kawo mana nan kasuwa tawo an dai tattaba wallahi alhamdulillah mun gode to mun gode ga munan dai cikin kasuwar zaga muna kyakkyawa yawa kaya dai kala kala muna gani da sunan mun kaya inda masu yaggwai barka da war haka lattijo lattijo me sunanka don mu ji bayanin ya yau kaka abin ka ta haya ana zakkuwa ana tabawa to ne eh, ka sa abin yanzu a hankali na sanne sanne a hankali a hankali eh hmm, kasuwa yanzu a hankali na to lalle zai ba a cawa tayawa da zan shi komai muna ga Allah duk shekara haka na yin lokacin da mana kama abin bai gudana a ta bai gudana ya dan mai yagwe masalata Yagwai wace kala da wace kala aka sai suwa dun da na ga wasu dogaye wasu kanana wasu muna ginda shanu muna irin waɗanga da yagwan abin ga ni an kai tabawa to ko waɗanne ana tabawa ga wani mai magani mun haɗu da shi mai magani ni ya sunanka da wani waje kake sunana da ina yawa daga Ilela nake. Daga Ilela ta Najeriya. Eh ta Najeriya. To da mi da mi kaga sai suwa duk ba kala kala yan gani. Ok akwai maganin shafawa na sanyi ciwon kafa ciwon baya rikewa jijiyoyi. Da akwai kuma na kaikayin jiki da kuraje to wani mutane sun kai taba tun da swahe tiyan na ciwon jiki saboda yanayi na damuna ba saboda yanayi na aiki eh, na aiki eh, an ka shawa sai a jijiyoyi so saki jijiyoyi sai su koma inda suke na'am yawa to kuma kai kan kan ka ka gamsu da kasuwar ta yau eh, ni kai na gaskiya na gamsu alhamdulillah an ka bambanta da can yan makonnin da suka gabata kaga abin ka tiya eh gaskiya abubuwan yanzu ka san ko za su tafi daidai sai an kai kaka sai an hita da damuna sai an fita daga damuna yanzu kuma ko yanzu ka tattaba yawa kuma yanzu alhamdulillah Allah ya ta ba. Yanzu haka mun kawo wurin 'yan aya. Yawwa ina mai magana aya shike. Mallami miya sunanka. Iliya jirgi mai shago. Iliya jirgi mai shago ba zaga ni a bayanin aya to ga tanan muna ta sai so nawa aka sai da tiya nawa aka sai da buhu naira ɗari biyar muka sai da tiya buhu jika ashirin buhu jika ashirin eh. yanzu tun da so a zakkuwa yanzu an kai sai da tiya nawa ko kuma buhu nawa san ko tiya nawa an ka sai so an dai zube buhu guda buhu guda an ka zube eh. bai kare ba har yanzu bai kare ba har yanzu to ga al'ada dama haka ne ko kaka to yanzu dai dan cirkin ya ja ba ka san ga kuli kuli muna bayanin kuli kuli mu je kuli kuli ga hadan dai shi ba sai a hankali no no kuli kuli shi ke to muna sai da shi uku naira goma uku naira goma goma eh. uwa to sai dai kwarya sai dai kwarya nawa aka sai da kwarya dari uku naira to ga dawa kuma na gani ita ko miya bayanin ta dawa ita kuma dari biyar naira dari biyar eh. dawa kala kala ta yi muna bayanin ta kuma ga dari hudu da hamsin dari hudu da hamsin ga mai Bodi, ya sunanka? Abdullahi Najeriya. Abdullahi Najeriya wannan Najeriya ina ya nigeria yawa gare ta kai. Lela local gamma. Lela local gamma to ya bayanin burodi. Muna sai suwa ɗari uku, wanga muna sai suwa ɗari uku, wanga ɗari da hamsin, wanga naira saba'in tamanin. To ya kaga kasuwar baza ga yau? Alhamdulillah gwargwadon hali. An taɓa. A masha Allah. Wahi tahowa sayan burodi maza ko mata? Mata da maza su ya sayi. Mutanen gari ka sai ko baki? Da baki da 'yan gida eh duk kowa na siye kowa yana siye to da daman ka saba zakkuwa kasuwar. kuma ya kaga kasuwar yau in aka waiwai can baya alhamdulillah abin ya ci gaba abin ya ci gaba gaskiya kuma ka tattaba kai kanka to ga muna cikin kasuwar bazaga inda mun ka isko wani mai rogo wanda za mu hira da shi kuma ya ba mu wani dan guntun rogo malami ne sunanka Isi Muhammadu. To rogo na ga kashi-kashi nawa nawa kashi-kashi rogo. Ɗari biyu naira ɗari. Naira ɗari biyu naira ɗari. To in guda mutum ka sofa To in guda mutum ka sofa ta guda ga ta nan wata ga ta kulme mai ya ga ta nan. To ita ana sai sai ta murtala biyu naira arba'in naira talatin. Masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai muke doli wanda ni Haruna ba Bako na shirya na gabatar inda kuka ji mun leƙa a kasuwar Bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni daga nan sai in ce muku a madadin dukkan sauran abokan aiki daga sashen Hausa na murya Amurka masu salam. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa da ku a wannan fili na nasihar Lahadi. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zama mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin krista ya dace da mu da hankali akan zaman tsarki wadda tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin takaici shi ne mutane da dama yau sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatar tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko ya yi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya ba mu bada da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa a nashuwan banza da almubazaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya samu dace amin. madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraronmu ni ce aisha sule zan gabatar muku da wannan shirin Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya kamar a kasashe masu tasowa yayin da ya fi wa kananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohin mu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare gama duniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan zazzabin cizon sauro da ta wallafa a shekara ta 2017. Kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445. kuma yawancin su kananan yara ne daga Afirka. Hajiya Binta Muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna, Najeriya. Ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta. To a lokacin da da nake jin zazzabi hmm. Wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da ɗaci da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet mm. ina yin bayan gari in ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai sai abin yawa sai na tafi asibiti mm. da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an ganin su dama hmm, dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba sai na ba su haɗin kai na ce na fi sa haka nan hmm. sai aka ɗauki jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina shi yasa har ma nikan kai ga jawo in yi amai kuma hmm. To kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan? Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa kemis in ɗan sai magani mm. in sha in ɗan fi sauƙi in sai ma in sai na ga abin ya yi ya kai ga sa na amai mm. da gudawa. Mm. Sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane me ya matsala. Saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tagayyara mutum ya kai ga wannan. Ni ta yi finding out suka gane cewa malaria ce suke tare da ita. To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauƙi ana samu a sauƙaƙe koya abin yake. In ka in gaskiya da ɗaya za ka yi da kuɗinka don ba gwamnati su ba da ba. Ya ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Mm. Za a fara ba allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka kwayoyin da za ka sha. Ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin kuɗi. A asibitin gwamnatin ma rubuta maka za ki ce ta je ka saya. Hmm, to Allah ya sauwaje. Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau wato Federal Medical Center ya bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka. To, da farko dai ita wannan a wannan ciwon mm. wanda ake kira malaria a turanci ko kuma ke zazzabin cizon sauro, farko dai a sauro ne yake kawo shi. A macen sauro da take ɗauke da wannan kwayar cutar wanda ake cin a turanci plasmodium. Mm-hmm. To idan wannan macen sauron ta ciza na adam tana sakin wannan wani ibajin jini za ta saki wannan kwayar cutar. Mm. Sai da za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din. Haka. A wasu daga cikin alamomin shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi. Zazzabi a abdasan a wani wasu awoyi kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabin ko kuma ya rika zafi. sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon jiki sosai ko kuma a ciwon jiki gaba ɗaya zazzabin jiki da ciwon baya akwai amai haka wani mm. lokacin ma kan iya samu da yara kuma shi wannan zazzabin mm. ya fi a wurin yara da kuma mata masu jina biyu ya kan iya kasuwa da shi yara sun har yakan iya ja su irin mace ringa fizgen nan mm. wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala a kusa wanda wani lokaci ya ɗauka lokaci mai tsawo ma mm. yaran har su girma haka ya ci gabe wannan matsalar da aka samu a baya mm. tana da illa bayan haka kuma kamar shi ciwon malaria din saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin dakika talatin ana rasa mutum daya yana mutum da yana rasuwa a wannan zazzabi. Mm. To kuma illa shi shi ne mm. wannan zazzabin kamar a wani yara. Ke ga irin yan saboda ya zai wahala a ci kamar irin lokacin da ciwon ya fi tsamari kamar lokacin damina. Za ki ga yara nan da nan suna a ci har da irin yaran da suke zuwa makaranta. Za ki ga yaro ko da ana jarabawa ne sun da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a ta kashe kuɗi ana ƙoƙarin bai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma ba cikin kila mutane biyar ba ba su je da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara. To na ji ka ce da damuna kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damuna ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malariyan ba ne wannan. A'a shi ma hakan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damuna ya fi mm. saboda dai daga cikin abin da suke kawo shi mm. shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin mm. yaɗi. To amma idan ba lokacin damuna ba ne ke ga abin yana raguwa. amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauransu za ki ga sai eh, akwai sauro din sai ta amfani shi da muhallin To na ji kai ma a matsayinka na likita kayi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta bangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne? Hanya duka ya kunsa duka guda ba. Mm, mm. Na farko za ki ga cewa kasashe kamar tasowa irin namu suna kashe miliyoyin wurin kokarin cewa wannan cutar mm. daga sai magani tun daga wannan kula mutane ana wayar musu da kan jama'a a ana wayar da kuma ba da fesa kan da ke haka ga idan ji su tafi muhallin su hmm. bayan haka kuma kasar ke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole ke sun ɗauka kuɗi sai magani duk yake ana dai bayar da maganin amma wani da dubi su da yaɗi don dai a za. cewa an samu lafiya million of dollars mm. ke sakawa a cikin wannan abin nan bi a ga cewa an kawar da wannan mm. To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba ba a rage kaifinta ba. Ke san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe ɗin. Mm. Kowa sai ya yi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun sun Dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma? To shawara da zan ba mu al'umma shi ne. Mm. Wannan tsaftace muhallin yana da matukar amfani. Mm. Magudanar ruwa zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci mm. da zai har yayi yi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba mm. masu shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro. sarkin baiwa. jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri. Muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. Al'umma kuma mu ɗau matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani. A tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku. Ni ce Aisha ta Sule a huta lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington.